ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda ya ba mu dama na ci gaba da karatu a cikin wannan littafin na babban malami abu abdullah muhammad bin ismail al-bukhari alaihi rahmatullah wanda ya sa suna al'adabul mufrad a yau daren 17 ga watan zulqa'ada shekara 1442 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 26 ga watan jun shekara 2021 wanda muna tare da alimamin imam a wannan babi wanda ya kulla inda ke cewa babu yabda ulkabir bil kalami was su'al kuma dama can imam bukhari ya kulla babubuka kamar yadda muka karatu a makon da ya gabata ya yi bayani akan mutumin da yake son wasu mutane amma ba zai iya irin aikin da suka yi ba imam bukhari ya kawo wasu hadisai da ya yi bayani akan cewa mutum zai kasance ne tare da wanda yake so a ranar tashin kiyama wanda kamar yadda muka karanta alhassan imam anas ibn malik yana cewa sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi farin ciki matuƙa da suka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almar'u ma'a man ahabba cewa mutum zai kasance tare da wanda yake so ne a ranar tashin kiyama wanda za mu ɗan yi tsokaci akan wannan jumlar almar'u ma'a man ahabba cewa mutum yana tare da wanda yake so ne sahaban annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi farin ciki ne matuƙa saboda kasancewarsu suna son Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hakikanin su kuma haka ya bayyana cikin ayyukansu shi yasa suka zamanto mutanen da duniya ba ta taba fito da irinsu ba kuma duniya ba za ta taba fito da irinsu ba suka zamanto mutane da za a ci gaba da buga misali da su har zuwa ranar tashin kiyama don haka abinda ake nufi da soyayya son Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kokarin aiki yin kokari wajen aikata abinda Allah ke so mutum ya aikata abinda Allah ya umurce shi da abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya umurce shi da shi ya kuma kaurace wa duk wani abinda Allah da manzansa suka hane shi to wannan shine hakikanin so ba yadda da yawa a yau ake da'awa ba wani lokaci mutum sai ya sanyo rubutu ya ɗauko sunan Allah ya haɗa da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rataya a gidan shi ko ya rubuta shi ya kala a bayan motarsa ko ka ga ya rubuta shi akan wani sifa ko riga nashi wanda ya saka ya ce ina son Allah da manzansa ko ya ce I love Allah ko ya ce I love Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhali idan ka dube shi sai ka gaba shi da dangantaka da ƙauna da abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake so da abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yake so shi yasa al-Hasan al-Basri ɗaya daga cikin malamai cikin tabi'ai yake cewa idda annasu nasu mahabbata Allah famtahanahum Allah bi ayatin wahida mutane suna da'awa suna ikrari suna cewa suna son Allah amma kuma Allah sai ya jarce su da aya guda daya cewa inda gaske ne mutuna na da'awar cewa yana son Allah to akwai abu ɗaya da zai nuna haka yace Allah ya ce kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum Allah ya ce in da gaske kuna son Allah kamar da kuke fadi to za ku yi biyayya ne ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za ku yi masa biyayya a aqidarsa ba za ku kawo a aqidarsa ba za ku yi masa biyayya a ɗabi'unsa da halayensa za ku yi masa biyayya a yadda yake ibada ba za ku kirkiro naku ba shine ne za ku yi mini ku yi mini biyayya kan abin da na zo da shi so sai Allah madauki sarki shi ma ya so ku ya gafarta muku zunuban ku ka kaga ashe kenan abin da ake so shine mu yi kokarin aiki ya zamanto ko da yaushe muna kokarin duba abin da aka umarce mu mu aikata abin da aka hane mu mu hannu karatuttuka ba ana yin su bane dan kawai wai a kansu wai a san ilimi ya zama mutum ya san abin da ake ciki ko ya waye ba shi ne manufar karatu ba wannan sila ne gaya shi ne mutum ya yi aiki ya zama to cewa idan ya fahimci abu ya yi kokara aiki da shi kuma maka karanci hadisai da imamun bukari ya kawo yana bayani akan girmama babba wanda ke yi shekaru to girmama shi yana daga cikin girmama allahu subhanahu wa ta'ala sannan kuma yin rahama ga ƙananan mutane wato ƙananan yara cikin al'umma mun yi karatu kan hadisin wa hamilin ƙur'an bacin girmama babba akwai girmama wanda ke ɗauke da alƙur'ani wanda akwai bayani da na gani daga hassan basari har wa yau wanda nike ganin zai ɗan mana amfani lura da yadda muka abubuwan da muka waye gari ko kuma yanayin da muka waye gari muka samu kanmu musamman ga waɗanda suke da'awar cewa su ne hamalatun ƙur'an waɗanda suke dauke da alƙur'ani al albasari alaihi rahmatullahi yana bayani kan ayat da Allah ke cewa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab kan tadabburin alƙur'ani don yin aiki da shi don mutum ba zai tadabburin abubuwa da ya zama to bai shi ba shi da wata manufa mutum na tadabburin alqur'ani ne dan yi aiki da shi alhassan albasari sai yake cewa amma wallahi ma huwa bi hifzi hurufihi wa ida'ati hududihi abinda ake nema da alqur'ani ba mutum ya kiyaye harufan alqur'ani ba ya tozartar da iyakokin alqur'ani abinda aka umurce mutum abinda aka hane shi ya zamanto ya tozartar da su amma ya haddace harufan hatta inna ahadahum la yaqul hatta yadda zaka samu ɗaya daga cikin su yana cewa wallahi laqad qara'tu alqur'ana zaka ji aramma yana cewa wallahi na karanta alkur'ani kullahu dukkaninsa ma asqattu minhu harfa babu harafi guda daya wanda na ajiye wanda ban duk na kawo su ban yi kuskure harafi daya ba hasan al-basri yace wa qad wallahi asqatahu kullahu amma a hakikanin gaskiya ya riga yayi watsi da alqur'ani gabaki ɗayan shi yana tunanin shi ya karanta Qur'ani bai kuskure ko ɗaya ba amma kuma a ganin gaskiya babu abin da yayi watsi da Al-Qur'ani gabaki ɗin shi ma ru'iyal Qur'anu lahu fi khuluqin wala amal idan ka dubi ɗabi'unsa da halayensa baka ganin al idan ka ga ayyukansa da yake yi baka ganin al yace wa inna ahadahum la yaqul zaka samu ɗaya daga cikin su yana cewa wallahi inni la aqra'u surati nafasin wahid zai iya karanta sura ga baki ɗayanta da numfashi ɗaya kawai in karanta ba zan ma tsaya ba kawai tartartartartartar zan karanta su ga baki ɗaya mutum na gadara da haddansa cewa ya yi haddan ƙur'ani ya ce ma ha'ula ibil ƙurra hassan albasir ya ce wa'annan ba su ne makaranta alƙur'ani ba walal ulama ulwara'a wa'annan ba su ne malami masu tsantseni ba mata kanal ƙurra'u ya na hada yaushe aka samu wai a samu mahaddaci yana faɗin irin wannan magana ya ce la kasar Allah fin nas mitla hada kada Allah ya yawaita irin wannan mutanen cikin al'umma ba su da amfani mutumin da kawai shi karatun alkur'ani ya iya zallan karatu amma da zanen kayi mu'amala da shi sai kayi nadama idan ka kusance shi sai ka ga kaushin shi ma ya ishe ka kuma yana dauke da cewa fa ma rahmatin min Allah linta lahu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bil mu'minin rahim amma ba ka ganin wayannan abubuwan cikin ayyukansa hasan al-basri ya ci gaba da cewa wala qad qara al-qur'ana thalatha nafar hakika waɗanda suke karatun al-qur'ani thalathatu nafar dangin mutane ne uku na farko farajulun qara al-qur'an akwai wanda ya karanta qur'ani ya haddace qur'ani fa'addahu bid'a amma ya tana da kur'ani ne ƙur'ani ya zamanto masa wani irin haja ko kaya da yake ciniki yake siyarwa yatlubu bihi ma inda na, abin yake nema da Kur'ani shine abin da ke hannun mutane ne misra ila ka zaka ganshi yana tafiya daga wani gari zuwa wani gari yana ɗauke da Al-Kur'ani, amma tallan ƙur'ani yake yi Ya je ya karanta Kur'ani a bashi ya yaje ya karatu a san masa ya je ya yi addu'a a bashi kuɗi. to wannan shine dangin mutane na farko qur'ani haja ce wacce ake neman duniya da ita dangin mutane na biyu wa qaumun qara'ul qur'an wasu mutane ne su sun haddace qur'ani fasaqafuhu ta al-qidahi sun yi itqani sun yi gwani wajen haddan qur'ani ta yadda kai ka ce yadda mutum ke iya jera kibau hake suke jera harufan al-qur'ani fa aqamu hurufahu suna ba da harufanka yadda ya kamata da tajwidi idan kin yi karatu ka ji karatun masha Allah wa zayya uhududahu amma kuma aikinsa sun tozartar da shi wata daru bihi ma inda lula suna nema da alkur'ani suna nema abin da ke gurin shugabanni wasta tolu bihi ala ahli biladihim Don san haddace kur'ani sai su rinka gadara da shi akan mutanen garinsu yace wa ma wa ma aksara hadha fim. min hamalatul qur'an Allah yayi yawa da waɗannan dangin mutanen cikin waɗanda suke haddace qur'ani wannan dangin suna da yawa wanda zai haddace qur'ani ka ganshi ya haddace shi amma in ka ga ɗabi'unsa girman kansa ma ya ishe ka ka fahimci qur'anin nan nasa ba zai fahimce shi ba girman kai yana ganin shi bai isa ba ma ya je ya zauna gaban wani hayya karatu sa saboda ma haddacin qur'ani ne ya yayi itqana alqur'ani duniya yake nema hasan al-basri yace la kaffara Allah sin Allah ta'ala kada Allah madaukin sarki mai girma ya yawaita irin waɗannan mutanen waɗanda duniya suke nema da alkur'ani akwai wanda in ya haddace Ƙur'ani, ba abin da yake nema sai dai ya musabaka Don ya samu wani abu na duniya akwai wanda yake haddace Ƙur'ani ya je ya iya ƙira'a dan ya samu duk inda za a yi taro a gayyace shi a bashi kuɗi ya zai karanta Ƙur'ani. shine ne iltimasu duniya bi amalin al suna neman duniya da aikin da aka sa shi na lahira kashi na biyu kenan kashi na uku rajulun qara alquran shine wanda ya karanta alqurani fa bada bi dawa'i ma ya'lamu min alqurani sai ya fara neman abinda Allah ya fahimtar da shi na magungunan da ke cikin alqurani in ya karanta alqurani sai ga kai wannan ayan magani ne da da maganin wani ciwo ne da ke damuna sai ya fahimce shi a haka fa yaj'aluhu ala da'i qalbihi sai ya dauki ayan nan ya warkar da cutar da ke cikin zuciyarsa fa hamalat aynahu sai ka ganshi idan ya karanta qur'ani idanunsa suna hawaye wa sahara nawmuhu sai ka ga baya iya bacci da daddare wa tasarbal alhuzna zaka ganshi ya lullube kansa da damuwa da bakin ciki ba za ka ganshi wai yana walwala yana takewa ba saboda ya san abin da ke cikin alqur'ani ya san ma'anonin alqur'ani wartada alkhushu'a zaka same shi ya lullube kansa ya cikuikuye kansa da khushu'i da natsuwa hasan al-basri yace fabihim yusqillahu al-ghaytha da irin wa'annan mutanen ne Allah ke sokar da ruwa Wayan fil aduwa Allah ke koran wa'anda suke abokan gaba wa fa'ul bala da su ne Allah ke tunkuɗe bala'i yace fa wallahi na rantse da Allah la hadha ad-darb min hamalati al irin wa'annan mutanen da muka sifanta wannan kasan na uku cikin wa'anda suka haddace ƙur'ani a fil nas su ne mafi karanci a cikin mutane minar al-kibrit ahmar sama da can a shana balarabe in ce ma hada an min minar kibrit al-ahmar wato da kyar zaka same shi yana da wahalar samu wannan a wancan zamanin kenan zamanin Hassan al wanda akwai sabbai akwai tabi'ai rusutu manyan-manyan malamai wanda ma an musu shaida da cewa mutane ne na kwarai khairun nasi qarni thumma alladhina yalunakum wanda sune qarnin da suke biye da qarnin sahabbai amma alhassan albasari yake kwatanta mutane ma'addatan alkur'ani da irin wannan sifofin kaga ashe kenan wanda ya haddace qur'ani a yau Ke yi kokarin jin tsoron Allah haddan qur'ani da dokan alkur'ani ba dan harufan bane kadai a'a an saukar da qur'ani ne dan ai aiki da shi kamar yadda shi hasan ke faɗi yadda muka faɗa wancan satin qur'ani an saukar da shi ne ai aiki da shi mutane zai suka mai da karatun qur'ani ma shine aikin idan mutum ya samu guri kawai ya ta tilawa ya ta tilawa da zaran ya miƙe to ya bar karantarwar alkur'ani nan inda ya zauna ba za ka ƙara ganin shi cikin iyalansa ba ba za ka ƙara ganin kur'ani cikin ayyukansa ba ba za ka gani cikin mu'amalarsa ba ba za ka gani shi cikin ibadarsa ba ba za ka ganin shi ma cikin aƙidarsa ba to wannan abu ne wanda yake mutum ya yi ƙoƙari ya fahimci cewa to falle abin da ake bukata mutum ya zamanto mutawassit fil qur'an ba zai zamanto ghalin fihi ba ba zai zama to kuma jafin anhu ba shine zama to yana aiki da karantarwar alqur'ani wannan kenan na so in tambihi akai ne saboda muhimmancin sa inda mu tashi yau a hadisi da hadisi na 359 wanda imam bukhari ya kulla babi akai yake cewa babu yabda'ul kabir bil kalam was su'al har yanzu muna bayani akan haƙƙin babba haƙƙin wanda ya shekaru cikin addini yana da haƙƙi na girmamawa yana da haƙƙi na a mutunta shi yana da haƙƙi na a saurare shi sannan yana da haƙƙi na a gabatar da shi a cikin al'amura matukar babu wani abin da zai hana wato cikin mawani kenan shi ne imam bukhari ya ƙulla wannan babin ya ce haddasa na suleiman bin harb ce suleiman bin ya ba mu labari wancan hamshakin malamin kawai haddasa na hamadu bin zai yace Hammad bin Zaid ya ba mu labari daga Yahya bin Sa'id daga Yahya bin Sa'id al-Ansari an Bushair bin Yasar maula al-Ansar yace daga Bushair bin Yasar wanda ke bararre bawa maula ne na al-Ansar shi ya karbo daga Rafi' bin Khadij wa Sahal bin Abi Hatma daga Rafi' bin Khadij da Sahal bin Abi Hatma annahuma haddatha cewa su biyun nan sun ba da labari au haddasa ko ce sun ba shi labari anna abdullahi bin sahal wa muhayyisa bin mas'ud ataya khaybara wa'annan bayin Allah guda biyu da abdullahi bin sahal da muhayyisa bin mas'ud ataya khaybara sun je kasar Khaibar, bayan an yi sulhu annabi sallallahu alaihi wasallama da musulmai sun ci a khaibar da yaki yahudawa ne kuma suke zaune a khaibar annabi sallallahu alaihi wasallama sai yayi sulhu da su akan cewa za su ci gaba da zama a khaibar kuma za su ci gaba da noma a khaibar amma abinda suka samu musulmai za su rinka rabawa da su sulhun da aka yi kenan saboda aka ba a kore su ba dan haka sai abdullahi bin sahal da muhayyis bin mas'ud sai suka je kasar khaibar dan su je su samo su na noma tunda akwai filayen da suke da su nasu ne amma yahudawa suke aiki a ciki sai suka je za su je su karfi galla wato dividend na noman da aka yi su dawo da shi gida fatafarraqa fil nakhli sai suka rabu a cikin gonan dabino wannan yayi nan wancan yayi nan wato abdullahi bin sahal yayi nan shi ma muhayyisa ibn mas'ud yayi wani guri fa kutila abdullahi bin sahal sai aka kashe abdullahi bin sahal faja'a abdurrahman bin sahal dan uwan wanda aka kashe abdurrahman abdullahi bin sahal shi aka kashe abdurrahman bin sahal dan uwansa sai yazo da shi wa huwayisa da huwayisa wa muhayyisa da muhayyisa ibna mas'ud ya'yan mas'ud sai suka zo ilan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun gane dai bayanin ko wanda aka kashe dan uwansa ya zo wanda suka tafi khaybar tare so shi ma dan uwansa wanda ake cewa so ya zo sai suka je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fatakallamu fi amri sahibihim sai suka je suka yi bayani game da lamarin dan uwan nan nasu wanda aka kashe Abdullahi bin Sa'ad fa bada'a Abdurrahman Abdurrahman sai ya fara magana dama dan uwansa aka kashe sai ya fara magana ya rasulullahi kaga abin da ya faru mun je kasar khaybara an je kasan khaybara amma kuma aka kashe mun dan uwa a khaybar mun samu yahuda muka ce su suka kace suka ce wallahi ba su bane wa kana asghar alqawm shi kuma abdurrahman shine mafi karanci a shekaru a cikin su ukun nan da suka je gurbin Allah sallallahu alaihi wasallam فقال له النبي صلى annabi tsira da aminci Allah ya kara tabbata a gare shi sai yace kabbiril kubra kabbiril kubra kabbiril kubra ka gaba wato ma'anar shine abinda Yahya ibn Sa'id ya faɗa shine liyal kalam al akbar wanda yake shi yafi ku shekaru ya zama shine zai magana a wasu riwayoyi kabbir kabbir wato ka gabatar da babba ka gabatar da babba fatakallamu fi amri sahibihim a nan sai suka yi bayani a game da al'amarin dan uwan nan nasu wanda shine ne mahallin shahidin da ya sa imam bukhari ya kawo hadisin cewa gashi duk da shi abdurrahman shi ya fi cancanta a ce ya yi bayani tunda da ai shi ɗan uwansa aka kashe shine ne waliyul maktul dan haka shi ke da haƙƙi cikakke a kan shi amma akwai dangantaka tsakaninsu da shi abdurrahman da abdullah ibn sahal da su muhayyisa da huwayisa ‘ya'yan kawunni ne wato cousins ne suke ɗan uwan mahaifin huwayisa da muhayyisa ɗan sa mas'ud ɗan uwan mas'ud shi ya haifi abdullahi da abdurrahman saboda haka cousins ne don haka dukkaninsu dangi ne shi yasa suka suka suka koma suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam suna masa bayani sai annabi ya ce ku gabatar da babba ku gabatar da babba ya zama to babba zai magana kada karemi ya magana gashi manya suna nan amma karemi ya magana sai suka gabatar da zancen su cewa gashi abin da ya faru an kashe mara dan uwa fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da amincin Allah ta da tabbata a gare shi sai ya ce istahiqqu qatilakum aw qala sahibakum to ku ya kama za ku cancanci jinin dan uwanku ko diya ko a kamo wanda ya kashe shi shi ma a kashe shi shine tastahiquna qatilakum za ku cancanci fansan dan uwanku wanda aka kashe bi aymani 50 minkum a samu 50 daga cikin ku zuwa su rantuwa su cewa wallahi wallahi yahudawa su suka kashe mara dan uwa ko kuma su ɗauki ɗaya daga cikin su ce wani shine ya kashe mara dan uwa shi ma wancin ya zo na zo shi ma ya rantsa cewa wani shi ne a samu mutane hamsin su rantsuwa hamsin cewa wani shine ya kashe kaga wannan akwai ɗan tashin hankali a cibo kwallo ya rasu lallahi suka ce ya manzon Allah amurin lamna rahu abinda mu shaida ba mun dai ta akwai alama akwai wanda muke tuhuma akwai lau akwai tuhuma saboda yahudawa abokan gaban mu ne kuma mun san mutane ne masu makirci da zada kuma an kashe shi ne a cikin gonakinsu saboda haka wannan dalili ne akan su suka kashe to amma wannan na nuna adalci ta shari'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace qala fatubri'ukum fatubri'ukum yahudu bi aymani 50 minhum idan ku ba za ku iya rantsuwa ba to su yahudawa za su kubutar da kansu ta hanyar samar da mutane 50 cikin su su ma su rantse ce wallahi ba mu muka kashe shi ba wallahi ba mu muka kashe shi ba su 50 su qalu ya rasulullahi qaumun kuffarun to yara ai wannan kuma shi ma da shi da na farkon kusan ɗaya suke mutanen da suke kafirai aiki wata riwaya cewa suke ai ya rasulullahi in sun samu dama za su kashe mu dukkan mu ki ɗaya kuma su rantsa su ce ba su suka kashe mu ba shi yafi komai sauki su yi ƙarya su rantsa su sa ƙarya bayan gashi qur'ani ya nuna mun mutane ne makaryata sukan yi rantsuwa akan ƙarya suna cancin littafi su ce daga Allah yake to meye ba za su yi ba dan haka dan a zauna lafiya fa fadahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min qibalihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bada da sai ya bada diyyar sa daga gurin sa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya diba daga baitul mali sai ya bada diyya ga yan uwan Abdullahi bin Sahal qala Sahal Sahal yace yace fa adraktu naqatan min tilka al-ibl yace na samu naqatan wani raqumi min al ibli daga cikin raquman nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada raquma 100 a matsayin diya aka bada yace na riki ɗaya daga cikin raquman nan fa dakhaltu mirbadan lahum sai na je na shige cikin wani shingen da suke da shi faraqadat ni bi rijliha sai raqumin nan sai ya halbe ni ya tunkure ni da kafarsa wannan bangaren na hadisin yana nuna kawai sahal na sun ya nuna mana cewa lalle ya kiyaye kissar yadda ya kamata har yake cewa shi har ya ga daga cikin raƙumin har akwai abin da ya same shi daga raƙumin ya halme shi da kafarsa wannan hadisin wanda muka karanta duk da imamul Bukhari ya kawo shi ne a babi wanda ke bayani akan gabatar da babba da sanin haƙƙin babba wanda abu ne a fili idan an samu mutane kowanne yana da fahimta yana da ilimin addini babu tawaya tare da shi to abinda ya dace shine a gabatar da babba ya zama to shi zai yi magana to amma hadisin a wannan da ma'anan da ya zo da shi al eh, qadi iyad yana cewa wannan hadisin aslun min usuli shari'a wani asali ne daga cikin asalai na shari'a wa qa'idatun min qawa'id ahkam wannan hadisin qa'ida ne daga cikin ƙa'idoji na hukunce-hukunce masu zaman kansa a addinin musulunci wa rukunin min arkani masalihul ibad wannan rukuni ne daga cikin rukunin da ke tabbatar da maslahan bayan Allah madaukakin sarki saboda hadisun na tabbatar da abubuwa guda biyu abu na farko adalci a addinin musulunci hadisin na karantar da cewa addinin musulunci yana tabbatar da adalci ga waɗanda suke musulmi da wanda ba musulmi ba ba za a ce saboda ba musulmai ne. a ce to za a dora musu da ba a tabbatar da hujja ba a kansu wala ya jirman da kun shana'ar qaumin ala Allah ta'dilu idilu huwa bulita kuwa wannan tabbatar da adalci na shari'ar musulunci abu da farko ke kenan abu na biyu hadisin na tabbatar da girmama rai na musulmi cewa ran musulmi baya salwanta ran musulmi ba abin da za a ɗauka ba ne kuma a zona wai lafiya ba abin da ya faru mutum ya mutu kuma ya zamanto babu wani abin da ya faru to babu shi dole akwai wani haƙiba da zai biyo baya don girmama ran musulmi rayuka ga baki ɗaya abin girmamawa ne don haka ba zai yiwu a ce musulmi an kashe shi ba ba mutuwaye ba a kashe mutum sannan kuma ba abin da zai faru a dole akwai kuma akwai wanda zai biya idan ba a samu wanda ya yi kisan ba to hukuma za ta ɗau nauyi ta biya diya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da ba a tabbatar da waye ya yi kisan ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya diba cikin baitul mali ya bada diya wanda da misali wannan zamanin da muke ciki da hukuma tana biyan diya ne ga wanda aka kashe idan aka kasa kama wanda ya yi kisan da za a tashi tsaye a magance kashe-kashen nan da ake yi amma da yake ba shari'ar Allah bane in an kashe mutum matukar ba wani wanda za a ce wani abun wani babba bane to kashe mutum ma ba wani abu bane wanda ma yayi kisan ma aka ga gashi yayi kisan an kai shi kotu ma an kuntar da shi ya dawo cikin al'umma ya zo na lafiya ba abin da ya same shi balle wanda ma ba a tabbatar da kisan da yayi ba to wannan mas'ala kamar da hadi iya ya faɗa mas'ala ce mai girma ana ce masa mas'alatul qasama mas'ala ta alƙasama cewa idan an samu wanda aka kashe ko da ba tabbatar da waye ya yi kisan ba matuƙar akwai wanda ake tuhuma to shari'a ta buɗe ƙofa idan sun samu mutane hamsin cikinsu su taho su zo su gabatar da waye suke tuhuma idan wa'ancan mutane suka kasa kare kansu matukar waɗannan suka yi rantsuwa mutane su hamsin suka rantse to za a damƙo shi a miƙa musu shi sai yadda suka yi da shi in haka samu mutane hamsin tun a jahiliya ana amfani da alƙasama kamar yadda hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari mun taɓa kawo shi a nan gurin hadisi abdullahi ibn Abba. a lokacin da aka kashe wani mutum bawan Allah ne aka zo aka yaudare shi aka kama aka ɗauke shi wai zai je ya yi ma wani aiki ya je yana masa kiwo wanda ya zo ya karɓe shi sai ya ba shi haushi wata rana kan igiya yi nemi igiya bai samu ba ina igiya da ba ka ce ai wani ya ara kawai sai ya ɗauko sanda ya kwala ne mutumin nan sai ya mutu sai ya dawo ƙasar makka da yake daga makka ya ɗauko shi sai ya dawo makka ya zai ce ai wani ya mutu ya yi jinya ne da ya jinya allah ya ɗauki ransa sai na binne shi amma na kyautata jiyansa Allah sai ya kaddara lokacin da yi dakeshin nan ba kai tsaye mutu ba wani sai ruwa zai bi ta gurin shi sai gan shi jina-jina cikin jini sai ce don Allah za ka je makka ka je ka yi hajji ya ce e to in na samu zan je ya ce don Allah duk sanda ka samu ka je in ka kai gurin ka ce waye abdul muttalib idan ka je ka ce ina ƙur'ishawa? idan ka nuna ma ƙuresha ka ce ina bani hashim idan ka nuna maka bani hashim ka ce ina abdul muttalib cikinku sai ka ce masa wancan mutumin fada ya zo ya ɗauke ni shi ya rafka min ice ya kashe ni shi kenan sai mutum ya samu ya je haji sai aka yadda ya faɗa ya nemi abdulmutsalif aka gama komai sai mutanen nan suka ce a'a su ba su suka yi kisan ba sai ake ce to shi kenan a samu mutane hamsin cikin ku zo su yi rantse bayanan rukuni wal maqam tsakanin hajarul aswad da maqamul ibrahim hamsin kowa zai zo ya tsaya a gurin ya rantsuwa ya wuce wannan shi ma ya zo ya rantsuwa ya wuce wannan shi ma ya zo ya rantsuwa ya wuce wuce wallahi ba shi ya kashe ba shi kenan suka zo suka rantse aka samu mutane 49 wata mata yaronsa ya zo zai rantse sai ta ce a'a ku dakata yaron nan ba zai rantse ba inda misali za a ci mu tara a ce mu riya diya menene abin da zai hau kanmu aka ce raƙuma guda biyu ta ce ga raƙuma guda biyu na fanshi yaro na amma ba zai rantse ba shikenan aka samu rantsuwar mutane 49 abdullahi bin abbas ya ce ba ai shekara ba shekara ba ta zagoyo ba face dukkanin mutanen nan gabaki ɗayansu babu wanda yake gani sun makanci dukkansu su 49 saboda alƙasama yadda ake ɗaukansa abu ne mai girma tun a jahiliya tana girmama shi saboda ko da addinin musulunci ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin nan sai ya hukunci da shi kamar yadda abu kilaba ya ruwaito a riwaya ce mursala cewa lokacin da aka zo lokacin sayyidina Umar radiyallahu anhu shi ma sayyidina Umar an yi irin wannan abin duk da riwaya ce mursala an kashe wani sayyidina Umar ce to kina a zo ayi alqasama ba ma kisan da aka yi an akwai kabilar Hudayl Hudayl cikin al'adar jahiliya a lokacin idan mutum ya yi abun kunya ko yayi barna cikin al'umma al'ummar su sukan kore shi su yi disponis din shi su ce wani to baya cikin mu kuma mun ƙi shi sai ya zama to khaliyar wato ya koma bai da tanki kenan ka duba a jahiliya fa kenan mutum in yaje aikata barna suka ga yayi abun kunya sai su baranta da shi sai to shi kenan wani bai cikin mu kuma sun kore shi to amma ka ga mu ba jahiliya ake ba amma wani lokaci in ka dubi abin sai ka ga jahiliyan ma da ɗan dama dama akan abin da muke ciki tunda mutum ne zai je yi barnan da ya aikata amma ka ga mutane sun zo suna kan bama shi shikenan da aka kori bawon Allah nan dama akwai abokan gaba suna jiran shi sun ga cewa to yanzu bai da dangi kawai wani sai ya zaro takobi sai sai ya filla shi. yana kashe shi sai Huzail suka zo suka ce ai an kashe mu da dan uwa bayan sun riga sun kore shi ce baya cikin su sai suka ce a ah, ba kun kore shi ba suka ce wallahi ba mu kore shi dan uwan mu ne kun fahimci abin da yake ciko suna son su samu diya shikenan sai aka ce to a zo a yi kwasama sai aka zo aka samu mutane su ma aka samu 49 su ma suka zo suka yi kwasama suka yi rantsuwa suka ce wa ɗan dan mu ne ba mu kore shi ba sai aka ɗauko wanda ya kisan sai aka danka musu aka ce shikenan gashi ku tafi da shi suna cikin tafiya sai suka ga ga hadari nan hadari ya taso sai suka ce to bar mu shiga cikin kogo mu boye suna shiga cikin kogon ko sai kogon ya rafke dukkan sai suka mutu 49 saura guda daya saboda shi wanda aka kama wanda ya kisan an hada shi an tsore hannunsa da ɗaya daga cikinsu to shi kaɗai ya kubuta. shi ma yana cikin tafiya sai wani dutse ya faɗo masa sai ya karya masa kafa ya je ya jinya shi ma ya mutu haka suka kare su ma ga baki ɗayansu saboda haka alƙasama abu ne wanda tun jahiliya ana girmama shi musulunci yazo aka fara aka ci da girmama shi to amma duk da wannan hadisin malamai sun yi sabani akan alqasama akwai malaman da suke ganin cewa babu alqasama suna cewa babu alqasama akwai kuma wanda suke ganin cewa akwai alqasama idan aka zo aka sanar da an kashe mutum mun dai fahimci alqasama ko suka ce akwai shi za a yi amfani da shi akwai kuma waɗanda aka samu sun ce za a yi a wasu riwayoyi kuma sun ce ba za a yi amfani da shi ba a wasu riwayoyi na daga cikin wanda suka ce ba za a yi amfani da alfatama ba a shari'a akwai salim bin abdullahi bin umar wanda yana daga cikin manya-manyan fukoha a garin madina yana cewa yaya za a yi ya ce ya lalƙau ya ce kaiton wasu mutane ya halifuna alama lam yaro wa lam ya su zo suna rantsuwa akan abin da basu gani ba ba su nan da ya faru yace wallahi law kana li al'amr da a ce ina da ƙarfi ina da shugabanci la aqabtuhum da zan musu uquba uquba mai tsanani waja'altuhum nakalan na sanya su zaman to abin izina wala aqbalu lahum shahada kuma bazan ƙara karban shaidan su ba mutum kawai ya rantsa kan abin da bai gani ba a zo a ce an kashe mutum ya ce wato wani ne ya kashe shi saboda wata adawa ko gaba ko wani abin da ke tsakaninsu ya ce to ba za a yi aiki da shi ba da haka yana cikinsu ibrahimun kai yana cewa alƙasamatu fil qawli zulmun a ce za a yi ƙasama wajen kashe mutum ɗaukar rai ƙisafi ya ce zalunci ne to suna da yawa waɗanda suke da irin wannan fahimtar abu ba, shi ma yana cikinsu shi cewa yake ma lokacin da aka samu Umar bin Abdul Aziz ya kira mutane taro yace a zo a zo na shi yana son ya fahimci me za a ce game da al-qasama shin abu ne za a yi aiki da shi ko ba za a yi aiki da shi ba mutane sai suka ce ai al-qasama abu ne wanda ake aiki da shi khulafa'u sun yi aiki da shi sai Umar bin Abdul Aziz sai ya tambaye Abu Kilaba yace Abu Kilaba me zaka ci Abu Kilaba yace to kai yanzu khalifa da mutane 50 za su yi shaida a wani gari su ce wani ya yi zina za ka yi mai haddi ya ce a ba zan mai haddi ba ya ce da za a samu wasu mutane su hamsin su zo su rantsi cewa wani ya yi sata amma ba su ga lokacin da ya satan ba za ka tsayar mai su da haddi ka yanke masa hannu ya ce a ba zan tsayar masa haddi ba ya ce to yace to ya za a yi a ce dan mutum yayi kisa waɗanda suke shaidan ba su shi ba sannan a ce wai kuma don sun rantse sai a kashe mutum to sai Umar bin Abdul Aziz sai taraju'i saboda Umar bin Abdul Aziz daga farko shi ma yana tafiya akan alkasama cewa za a yi alkasama kuma za a yi amfani da shi wajen tabbatar da diya ko tabbatar da kisasi to wa'annan kenan muawiya ibn abi sufyan an karbo daga gare shi cewa ya ce za a yi amfani da alqasama kuma an ruwaito daga gare shi cewa ba za a yi alqasama ba sannan akwai malaman da suka tafi akan cewa za a yi amfani da shi su suka fi yawa na daga cikin su akwai abdullahi bin zubair da yawa daga cikin manyan malaman garin madina irin su imamu malik imamu shafi'i imamu ahmad ibn hanbal ibn shahab bin zuhuri shi a zuhuri ma da ya samu umar bin abdulaziz ce masa yayi ya kai khalifa yanzu zaka ce ba za ka yi amfani da alqasama ba yace idan ka bude wannan kofar to wallahi wata rana za a zo a gagawa a gaban gidanka an kashe kuma zaka salwantar da sa yace a cikin alqasama inna fil qasamati la hayatun lil muslimin akwai rayuwa kamar da qur'ani ce wa inna wa lakum fil hayatun wajen alqisasi akwai rayuwa akwai akwai saddad dari'a ya zama ba za kawai a zo a zo a kashe mutum ba kuma ya zama to an salwantar da jininsa to wannan kenan kaga mazhaba kenan guda uku waɗanda suka ce za a yi amfani da alƙasama su ma sai suka rabu akwai waɗanda suke cewa za a yi amfani da alƙasama ne kawai wajen tabbatar da diya akwai waɗanda suke cewa za a yi amfani da alƙasama wajen tabbatar da diya da kuma kisasi in har mutane hamsin suka yi rantsuwa suka ce wani shine yayi kisa to za a danka musu shi a ce to shi kenan ku je ku kashe shi suka ce wannan shi ne abin da ya tabbata cikin wannan hadisin kamar da cikin jikin riwayar imam muslim saboda cikin riwayar imam muslim da aka kawo shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake yuqsimu khamsuna minkum ala rajulin minhum tudfa ilaykum bi rumatihi a samu mutane 50 cikin ku su zo fi rantsuwa kan wani daga cikin su yahudawan kan wani cikin yahudawan sai a danka musu shi sai a danka musu sai a danka muku shi a ce to gashi ku je ku yi abin da kuka dama da shi suka ce wannan dalilin mu kenan wancan kuma suka ce a'a tunda ba abu ne wanda aka gani ba bai kamata a yi amfani da shi ba wajen tabbatar da kisasi sai aka yi sabani amma dalili abinda dalili ya nuna shi shine cewa za a yi kisasi da shi kuma za a tabbatar da diyya da alqasama sannan suka yi sabani akan shin za a iya yin kasama akan al'umma misali a je unguwa sai a je a tarar da gawa sai a tarar da gawa mutanen magadan shi sai su zo su ce to yan al'umman nan yan unguwan nan su suka kashe shi sai su yi da'awa akan al'umman cikin unguwan nan cewa waɗannan mutanen wallahi su suka kashe shi wasu suka ce a'a sai dai a zaɓi mutum ɗaya a ce wani cikin unguwan nan shi ya kashe shi wasu kuma suka suka ce a'a za a iya da'awar akan al'umma saboda zahirin wannan eh, lafazin da muka karanta yanzu cewa sun zo ne suka ce yahudawa suka kashe annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma to za a kira yahudawan kaga ba su ayyana mutum daya ba suka ce wani ne ya kashe shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma su za su yi rantsuwa guda 50 wasu malamai suka ce a'a in muka duba riwayar muslim riwayar muslim tana tabbatar da cewa ko da wajibi ne zaman to mutum ɗaya za a ayyana saboda annabi sallallahu alaihi ya ce tuksimuna yuksimu 50 minkum ala rajulin minhum a samu mutane hamsin cikin ku su zo su yi rantsuwa kan wani mutum daga cikin su cewa ya yi kisa sai a tabbatar muku da shi a miƙa muku shi to wannan riwayar ita ce tafi karfi saboda ta nuna cewa to ana izina ne da mutum ɗaya. Don idan aka ce al'umma baki ɗaya su rantsi to idan misali diya ake so ko kuma kisasi ake so to wane ne wanda za a yi wa kisasin dukansu za a kashe kaga abu ne mai kama da wahala sai dai a ce to za a tabbatar da kisasi eh, diya ne kawai ba za a tabbatar da kisasi ba sai a ce al'umman gabaki daya su ne za su ba da diya sannan suka yi saɓani kuma kan ne sharaɗin da za a yi amfani da shi wanda suka ce sai dai idan ya zamanto an samu alama da shaida kan cewa kashe shi a kai? idan misali an zo an tarar da gawa a ƙasa wasu malamai suka ce za a iya yin alkasama ko da ba alaman kashe shi akai kawai abu a samu tarar da gawa ba alaman an kashe shi suka ce za a yi alkasama amma mafi yawancin malamai suka ce abinda ake so shine a ga alamar cewa kashe shi akai ya zama to kila an ga an caka masa wuka ko kuma a ga jini a kunnensa saboda in har jini ya fito a kunnensa ya nuna kila an shake shi ko a tabbatar da wani abu na bugu ko wani abu makamancin haka sai a ce to kashe shi akai amma in aka tarar da gawa babu alaman kashe shi zai iya yiwa cewa mata ala hasafi anti kawai mutuwa yayi kaga a zo ai alqasama bar su ba su ba ka saddan lidzari'a kada ya zama to za a zo ana tuhumar mutane ba gaira ba dalili sai suka ce to sai an samu allau ya zama to akwai alama ko asari a ciki sannan kuma wasu sabanin da aka yi wanda wanda ba maulidi na fiqhu bane Ah, a suna minti biyar wannan dai kenan a takaice za a yau in aka karanci littafin abinda ya sa dan faɗaɗa bayani na san matsala ce wacce ba ta shahaba mashhuriya ba ce alƙasama shi yasa na ɗan yi bayani haka don ya zama to an fa'idantu amma mahallin shahidin da ya sa imam bukhari ya kawo shi akan kabbir ah, al-kubra ku gabatar da babba da zama to shine zai yi bayani mun sani ba ko zamu iya karanta wannan hadisin cikin dan lokacin da ya rage Imam al-Bukhari ce babu idza lam yatakallam al-kabir idan ya zama to babba bai yi magana ba halil azgari an yatakallam shin karamin cikin su zai iya magana idan aka je guri babba ya kasa magana karami zai iya magana yace haddathana musaddad qala haddathana yahya ibn sa'id qala an ubaydillah قال حدثني نافع قال عن ابن عمر قال حديث يزول عبد الله بن عمر ده wannan isnadin mai karfi قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم yace manzon Allah tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi yace akhbiruni bi wato gwaji ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi ga sahabbansa yace ku bani labarin a shajara wata itaciya masaluha masalul muslim kwatan kwacin ta kwatan kwacin musulmi ne tu'ti ukulaha kullu hinin bi idni rabbiha a koda yaushe takan fito da ƴaƴanta ne ƴaƴan itatuwa da idinan ubangijinta la tahuttu warqaha ba ta kakkabe ganyenta wato tana da amfani kenan a koda yaushe tana amfanarwa ko da da ya zamanto tana amfanarwa da ƴaƴan itatuwa ko ta amfanar da inuwa ko kuma ma in za a ɗibi itatuwan ma a yi amfani da su babu abin da ke salwanta fa waqa fi nafsi an-nakhla Abdullahi na Umar yace sai sai ya ɗarsu a cikin zuciya ta cewa kai ai itaciyar nan ana nufin kenan itacen dabino fakari to an atakallama amma sai na kyamace in yi magana wasan ma abubakar wa umar radiyallahu anhuma saboda akwai abubakar a gurin akwai umar a gurin falan malam ya takallama to bayan an gama cin abin da za a ci ba wanda ya yi magana kawalin nabi sallallahu alaihi wasallam hiyar nakla annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce to ai itaciyar nan ita ce itaciyar dabino falamma kharajtu ma'a abi abdullahi dan umar yace lokacin da na fito daga gurin manzon Allah tare da mahaifina qultu ya abati sai nace ya mahaifina waqa'a fi nafsi an-nakhla ai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayan nan ya haddara su a cikin raina cewa an san tambayan nan shine an-nakhla dabino qala ma mana'aka an taqulaha umar ya ce to me ya hana ka faɗi ai da ka faɗa kana a habba ilayya min kaza wa kaza ha ha yace ta kunta da ka faɗi maganar nan ne ka furta ka ce dabino kana a habba ilayya min kaza wa kaza ai da fi soyuwa zuwa gane ni sama da kaza da abu kaza da kaza qala abdullahi dan umar sai ce ma mana'ani illa lam araka wala ta takallamtu ma fakarihtu babu abin da ya hana ni magana face na ga da kai da abubakar ba ku yi magana ba shi yasa ni ma sai na ji kyaman in yi magana kai ba kai magana ba abubakar bai yi magana ba sai a zan yi magana kaga abin da yake nuna wa shine istidrakin da Umar yayi cewa da ka faɗa da ya fi soyuwa zuwa gare ni ya nuna kenan idan manya ba su yi magana ba karami zai iya magana to amma kuma idan muka dubi taujihin da Abdullahi dan Umar yayi shi ma kan cewa girmamawa ne yaro kada ya yi magana a lokacin da iyayen suke saboda me shi sai na Umar radiyallahu anhu abin da yasa ya so a ce Abdullahi dan Umar ya faɗa duk da gashi manya ba su samu ansan ba sun kasa faɗa da zai to sharaf ne gare shi saboda zai to abin a ce ai yaron Umar ne ya ba da ansa lokacin da aka yi tambayar shi sai ya ji daɗi saboda haka ya gwammace a ce Abdullahi dan Umar ya faɗa akan shurinsa wanda wannan ke nuna cewa wani lokaci za ka iya samu babba bai san an san abu ba karami ya san shi ba ta waya ba ne ga babba a ce wanda shi ne almafuzun bai san abu ba ya san abu amma alfajir bai san shi ba hmm, almafuzun ya san abu amma alfajir bai tunda in ka ɗauki abubakar da sai na umar radiyallahu anhuma ba za ka taɓa haɗa iliminsu da basirarsu da fahimtarsu da abdullahi ɗan umar ba amma duk da haka suka kasa gane ansa sai dai abdullahi umar ya sani cewa eh wancan shine ansa wanda wannan eh, za mu tsaya a nan insha Allah idan Allah ya kai mu sace na gaba bismillah sai mu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allah ba za mu ƙara irin wannan jan ba wa sallallahu wa sallam bari ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in dan malik eh, wajen kama idan da ya zama cewa su da ya zama ta jami'in wanda ya su suke da ba sai su suke a kamu da samu wani a cikin su da yana sai biya ta an ta ta an ta ta ta inda ya rubuta cewa sun san arziki da cewa ya fi dawo da kaunin ko eh. amma kuma da sun yi cewa sun yi mazala ne da kake ya eh, shi ne aika daga cikin fa'idar da za a samu cewa alƙasama ana izina da rantsuwan kafiri da fatiki duka da zarar sun rantsa shi kenan za a karba babu bambanci tsakanin kafiri da fatiki da musulmi duk rantsuwansa ana izina da shi saboda dukkaninsu masu girmama suna girmama alƙasama su kansu yahudawan da za a ce musu ku zo ku rantsi sun san abin da ya faru da wasu ba za su rantse ba dama babu wanda ke kin mutuwa irin su ba za su rantse ba a alƙasama ana yin shi ne dama don jini kaɗai da rayuka idan an kashe mutum kaɗai ake alƙasama duk wani abin da ya ko duk wani abin da ya zamanto ba kan rai ba ne aka doka to albayyana to mudda'i wal yaminu ala ankara ka kawo ka su ma su kawo hujja amma kun ga a alƙasama abin sai ya zama to ya sha bamban shi wanda yake almudda'i sai aka ce shi zai yi rantsuwa almudda'a alaihi sai ya zama to ne shi ma zai zo ya rantsuwa ba a ce shi almudda'i ya kawo shaida ba saboda wanda yayi kisa yawanci alƙasama ana yi ne dan so da dama wanda zai kisa zai kisa ne a koyi ba za a kan shi ba dan haka da ake nema shine allau akwai adawa tsakaninsu ko kuma an samu ya an ga mutum kawai ya fita da gudu daga wani guri ana shiga gurin sai aka zuwa gaggawa an kashe shi ko kuma a kashe mutum sai a ga an samu wata ala ta kisa a hannun mutum duk waɗannan lausu ne wanda ke wani ba za a kama shi ba kawai a ce to shikenan ai an tabbata shi ya tabbata shi ya kashe mutum yanzu a same shi da wuka a hannunsa ga jini a hannunsa gawa nan a ƙasa ba za a kama shi ba a ce ya yi kisa sai an yi alƙasama saboda yanzu lausu ake da shi babu albayyina da haka ba za a tambaye su a ce ku kawo albayyina ba babu shaida a nan gurin shi yasa ya zama to sai a tambaye su a ce ku yi rantsuwa mutane hamsin cikin ku yi rantsuwa idan sun yi rantsuwa shikenan a danka musu in sun kasa abin da ake ce ma nukul kenan in sun zuke suka ce a'a ba za mu iya rantsuwa ba to diya ba ta fadiwa sai an ce ba su ma wa'ancan su rantsi to in suka rantsa ne shikenan diyan ta fadi wallahu tabaraka wa ta'ala na roƙon Allah su ta'ala ya taimake mu ya fahimtar da mu ya kuma gafarta mana abin da ke kuskure ne wannan yanayin da muka samu kanmu Allah ya sauƙaƙa mana Allah ya amintar da mu rayukan da ake ta kashewa ina roƙon Allah su ta'ala ya zama so shahada ga wanda aka kashe wanda kuma aka kashe musu Allah ya ba su haƙurin juriya na yin haƙuri ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya amintar da mu ya nuna mana ƙarshen waɗannan fitintunan mu sallallahu wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamu alaikum